Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau laraba 21 ga watan rabi in al’awwal, ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da 21 ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na 48 daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin ash-shari'a na al muhaddis abubakar muhammad bin al hussein al allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi kuma yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin az-zari'a ila bayani maqasid kitab ash-shari'a na fadilati sheikh al'allama rabia buna hadi umayyar al-madakali allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai malin yana mana sharhi a gaban da ya koro mana hadisai da kuma asarai na annabi da sahabbai da suke magana dangane da daraja da martaban da mutumin yake samu idan ya zama sanadiyyar mutuwan shi hawar jawa ne da kuma bayani akan cewa shari'ar musulunci ta tsara cewa lallai ne gwamnati ta yaƙi jawa da kuma lada da darajar da Allah maraukin sarki ya tattalar ma mutumin da diye yaƙe su kuma yi nasarar karkashe su sannan a cikin waɗannan nasoshi na hadisai da atharai mun ji ƙarin bayani dangane da hukuncinsu cewa su khawarij su ne mafiya sharrin kasassun da aka taba kashewa a duniya wanda sama taimarumfa haka wanda su jawa suka kashe su ne mafiya alkhairin kasassu wanda sama taima inuwa tun da allah maɗaukin sarki duniyan nan yaƙan khawarij yaƙa ne wanda shari'a ta tabbatar kuma aka faɗi falala da darajan wanda ya shiga wannan aiki Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to bayan da malin ya karkare koro waɗannan nassoshi to al-imamul madakhali sai ya biyo baya da yi mana sharhi da ƙarin bayani da haskaka mana abin da ke tattare kuma yake ɗamfare da waɗannan nassoshi da ya riga ya kawo muna roƙon Allah maɗaukin sarki mai cikakken sakamako da alkhairi za mu tashi inda yake cewa sun malaye oduna a cikin hadisin annabi yake cewa su Hawar jawa suna barin addini put kamar yadda kibiya ake harbata daga cikin kwari da baka ta fita kamar yadda ake harba harsashi a cikin bindiga ya fita a guje ka ba ta yadda za a ce ya dawo ko dutse ne ka jefa ba zai tafi kuma ya dawo ba to haka su ma waɗannan khawarij in sun fita sun bar addini ba sa dawowa shi ne sai malam madakali ce almuftada ma yarji'u ɗan bid'a baya dawowa lokacin da ɗan bid'a ya riga ya kutsa cikin bid'a duk wa'azinka duk nasihanka duk faɗakarwanka duk yadda za ka zauna ka nuna mai illan abin da yake yi a addinance da rashin kyautawan abin da yake yi a al'adance a ɗabi'ance a mu'amalance ba zai taɓa dawowa zuwa ga turba na ƙwarai ba mun gano wannan da kyau ku la ya uduna ba sa dawowa mala ya ce alma'asi wa kasirun min al'usati yarji'u wa ya tubu amma al'asi wanda yake aikata aikin laifuffuka mutumin da yake aikata zunubi yana sata ko fashi da makami ko garkuwa da jama'a ko zina ko luwaɗi ko maɗugo ko ƙarya ko annamimanci da saba alkawari da dangogin laifuffuka da shari'a ke tar da mai wannan aikin to wannan yana dawowa wa kasirun minal usati malai ce da yawa daga cikin waɗanda suke aikata laifuffuka yarji'u wa tubu mai irin wannan laifi yana dawowa kuma ya tuba amma mutumin da yake ɗan bid'a baya tuba ɗan bid'a baya bari domin shi ɗan bid'a ɗauka yake abin da yake fa bauta ne na Allah bin Allah yake yi wannan abin da yake da sunan biyayyar Allah in ka ce mai ya tuba ya bari kamar fa kana son ka ce ma musulmi ne ya tuba ya bar sallah to ɗaukan wannan bid'ar ita ce tsantsan ibada tsantsan biyayyar Allah wanda ya sa ɗan bid'a ba zai tuba ba amma mutumin da yake aikata kowane irin nau'i da kowane irin dangi na laifi to yana ɗaukan abin da yake baya kyautawa ne shi sa hadisi annabi ya ce al'ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yi tala alaihin nas zunubi shine abin da ke ma gizo a cikin zuciyarka kuma kana ƙoƙarin daddannewa da kuma ɓaɓɓoyewa wanda ba ka son a gani shi ko ɗan bida'a kullum ƙoƙari yake ya nuna abin da yake na bida'a wannan shine tsantsan bin Allah bajinta abin birgewa ne ma yake yi a tsammanin shi wannan biyayyar Allah ne amma idan ka ga mai aikata zunubi ya fito yana bayyana cewa yana aikata zunubi ko yana laifi iri kaza to wannan na farko ko dai yana da motsuwa a cikin kwakwalwar shi ka aikata laifi a ɓoye allah maɗaukin sarki ya rufa ma ka zo kana gaya ma abokanka ɗayan biyu ko dai kana da taɓon hankali na biyu ko kuma kai ɗin nan ka gama bushe fitilar rahama tsakaninka da mahaliccinka kwata-kwata ba ka da rabo a lahira in ba haka babu mutumin da zai aikata laifi kuma ya zo yana faɗin cewa ya aikata laifi amma shi ɗan bida'a ƙara ma zullo yake yi yana ƙara ƙwazo wajen wannan bida'ar. yanzu misali kalli bid'an tattaki mutumin da zai yi tattaki daga gari mai nisa zai zo zariya shi an ci ɗauka yake shi babu biyayyen Allah yake yi birge Allah yake yi wahum yi annahum yuhsinuna sun'a suna tsammanin lada za a ba su bid'ancin sukan jiki da yankan jiki da saran kawunansu da suke jini na zuba ɗauka suke bajinta ne burgewa ne ɗa'a ne ga Allah har ma za su yi ana ɗauka ana yaɗawa bid'ancin wazifa bid'ancin kiɗan mandiri bid'ancin zikirin dukan kirji duk waɗannan abubuwan da waɗannan suke yi tsammanin suke yi babu wani addinin da ya kai wannan haka bid'ancin zagin sahabbai bid'ancin kafirta musulmi bid'ancin wawashe dukiyar musulmi da sunan addini haka da bid'ancin karkashe al'umma duk waɗannan suna ɗauka addini ne suna ɗauka biyayyen Allah ne suna ɗaukan wanda ma baya ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka tsammanin su ba ma zai ga annabi ba to mai wannan ɗabi'a da mai wannan aiki da mai wannan ƙuduri ba ta yadda za a yi ya iya bari saboda ganin yake yi in ya bar wannan to ya bar biyayyen Allah shi ne sai mala yake cewa almubtadi'u ma yarji'u ɗan bid'a bai barin wannan bid'a tashi ya komo zuwa ga addini da wannan ne nake maku nasiha kuma na dade ina gabatar da ita gare ku da cewa duk sanda mutum ya bauɗe ya fanɗare ya bar turba na kwarai ka kyale shi kawai in dai da sunan addini ne ma ji'u ba zai dawo ba kana bata ma kanka lokaci ne akwai abin da annabi ya ce a fatul ilm aibin ilimi an tuhaddisa ila ghairi ahlihi ka je ka zauna kana bakin baje kolin kalmomi da nasoshi da bayanai na addini ga wanda yake ba ahalin shi ba ma'anan wannan kana cin mutuncin nasoshin ne kana wulakanta nasoshin ne kana tozarta su to ko abin da zai biyo baya kai a rayuwanka na duniya da rayuwanka na lahira zai zama maka babban abin nadama kisa duk mutumin da ba ahalin shi ba karka sake gaje kana ɓata martaba da darajojin nasoshi illa sai dai ka gabatar da nasiha gama gari kawai in ya ji ya amfana ya amfana in bai amfana ba dama Allah madaukin sarki gida biyu a lahira Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce al'asi wa kasirun min al'usati shi ko mai aikata laifi da yawa yawan masu aikata ayyukan sabo yarji'u wa ya tubu sukan tuba sukan bar wannan aikata aiki na taɓargaza kuma su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah kuma a tsarin Allah maɗaukin sarki ya karɓa kuma ya yafe masu lakin mubtadi'a amma su ko ‘yan bid'a ƙalla ma yar na ilal haƙƙi da wahala kaga ɗan bida ya dawo ma gaskiya da wahala in ma kaga ɗan bida ya dawo ma gaskiya to akwai matsala za ga yana tafiya yana shinshinar bida'an shi in ɗan bida'a ya bar bida'a ya dawo cikinku ku yaudar kanku ku ce wa ya kamata a bashi wata dama ƙarshenta ya je end of the road ne ya ga cewa ba ta ɓulla to zai ƙoƙari ya dawo cikinku domin ya cimma buƙatan da yake da shi cikin al'ummanku ko kuma yana ganin dama yana bida'an ne domin ta wargaza tsarinku to yanzu an kai tika tika tik yanzu ba zai iya ba domin ya fita waje sai gabe nasara ba to zai kokarin kutsowa ya dawo ciki domin ya ɓanna a tsakiyanku shi sa duk mutumin da bai da hangen nesa sai ya yi banna ƙarshe kuma ya zo ya ciza yatsa a sanda nadama ba za ta yi mai amfani ba allah maɗaukin sarki ya kyauta shi ne ma ce wallahu wallahi tuktabul mujalladat malam madakhali ke rantsuwa da Allah cewa za a rubuta littattafai mujallade dubka dubka fi bayanin wa fadhil bid'a da suke dauke da bayani da abun kunya da abin tar da Allah wadare na abin da ya shafi bid'a allati ta'allaqu biha wanda 'yan bid'a suka makalkale mata wata alaiha kuma ka tarbiyyance su aka gine su a kai duk da wannan bayani da littattafai da suke wannan aiki da aka rubuta la yarji'una anha ɗan bida ba sa dawowa la ya'uduna ba sa komo ma da'irar sunna suna nan a fagen da suke ba za su dawo ba idan gaga mutum ya shiga ya dawo to bai sha an bane bai ɗanɗane ta ba ne ba ta tasiri a kan shi ba to sai allah maɗaukin sarki sai ya dawo da shi in ba haka ba mai hikima da fa'idan yin wa'azi game da abar bida'a ana yi ne ga waɗanda bida'an ta birge su sai ta kwashi ƙafansu. to waɗannan idan aka yi wa'azi ana sa ransa dawo amma waɗanda suke jagororinta waɗanda suke tabanninta waɗanda suka gamsu da ita to waɗannan layar ji'una ba sa dawowa su bar wannan ɓannan da suke yi la ya oduna ba sa komo mu sunna su bar wannan bid'a su mata tawaye al'imamul madakali ya ce limaza wai me yasa ya ce li'annahu kad tamakkanat hazihil bid'a min nufusihim saboda ita wannan bid'a ta riga ta yi kanta ta yi kaka gida ta yi sansani a cikin zuciyoyinsu fahiyar islamu indahum ita wannan bida'a to a matsayinsu a wajensu a tunaninsu da nazarinsu ita ce tsantsan musuluncin ma na hul islamu alladhi a bihi gairar rasul sai dai wannan musuluncin da 'yan bida'a suke cewa suna yi ba fa musulunci ne wanda annabi ya zo da shi ba wani addini ne na daban wanda ba shi ne addinin da manzan Allah ya kawo ba islamu ru'usu halil bid'a wannan shi ne musuluncin jagororin bid'a ne suke yanzu misali je ka tambaye yan ɗariƙo shin ɗariƙan tijjaniya ko ƙadiriya hallutiya ko imbadiya na bandiya ko zarƙuƙiya ko da sokiya da sauran waɗannan bidoyi kaf shin annabi ne ya yi. ya san da su ya umarni da su za su ce a'a dan da za su karambanin su ce e sai ka ce to shi sayyidina abubakar wanne yake umar fa usman wanne annabi ya bashi alifa kun gano wannan za su ce maka basu yi ba to kaga in dai basu yi ba su waɗancan suna yin addinin da annabi ya yi ya zo da shi daga allah kuma ya karantar da duniya allah maɗaukin sarki ya saukar da nassoshi cikin alkur'ani ya ce wannan shine addinin shi su kuma sai suka ɗauko wani addini wanda manyansu ne suka ƙirƙiro masa a cikin mafarki manyansu ne suka ƙirƙiro masa a cikin tunani da nazarin sunaka, wanda bai da alaƙa da alkur'ani da sunna kwata-kwata suka ɗauko suke yi to wannan abin da suke yi a matsayinsu a wajensu a tunaninsu wannan shine tsantsan addini kuma shine asalin musulunci to baka da yanda za a yi ka ce masu bari kana cewa bare a tsammanin su faɗai yake da ka ce masu su ma bar musulunci su yarda jama'ar anabu kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ci gaban hadisin sai annabi ya ce sayati qaumun yaqra'una alqur'ana la yujawizu taraqihim annabi ya ce da sannu da sannu lokaci zai zo wasu mutane za su bayyana a cikinku haga a zamanin annabi babu su sabai ba su san su ba kwata-kwata za su zo suna karanta alkur'ani amma alkur'anin baya wuce tarak a tarkuwa shine wannan kashin da ke tsakanin wuya da kuma kirji shi kur'ani in ka karanta shi da baki yana wuce bakinka ya shigo maƙogwaro sai ya shiga cikin zuciya daga nan sai ya aika da saƙo ƙwaƙwalwa to su alkur'anin da suke karantawa da hadisan da annabi ya ce ya ƙara'una min kalami khairul bariya suna karanta hadisan annabi kan shi maƙogoro ko wannan ƙashin nauya baya zuwa ballantana ya wuce zuciyinsa ya tasiri ballantana kuma ya je ma hankalinsu da tunaninsu da ayyukan gabansu sam sam sam ba sa wannan kun gano wannan to kenan wanda annabi ya ce ba zai wannan ba abin da ke bani mamaki da wasunku shine wai kai kafa annabi ne kafa annabi sani ne ko ko kafa annabi iya bayani da ganewa ne yace baya wucewa za su faɗa ba za su amfana da shi ba ballantana kai ka gaya masu al'umma na kuna fahimtar wannan da kyau ku. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala ya ce sautun yujaljilu fi hanajirihim sauti ne kawai wanda yake sama ya ƙasa a cikin makogoransu wa ya kifu fi ha iyakan shi nan ma yanzulu ila qulubihim wannan sautin alkur'anin bai sauka cikin zuciyoyinsu dama shi abu in ya wuce makogoro ya wuce ƙashin kirji ya shiga cikin zuciya a nan ne yake tsammanin ta tadabbur da kuma imani sannan aiki ya biyo baya to baya shiga kwata-kwata in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu akwai wanda zai makan bayani bayani sama da na annabi akwai wanda zai zo maka da karatu karatu ɗoriya akan na annabi in ka tabbatar da babu to ka natsu kasancewa annabi gaskiya ya gaya maka duk wanda ya ɗauki wannan ɗabi'a ta bida'a irin ta khawarij bida'a irin ta shi'a bida'a irin ta sufaye bida'a irin ta yan barazas bida'a irin ta mu'tazila bid'o'i irin na qur'aniyun bid'a na hubu zu'ur wa shuhura duk ire-iren waɗannan bid'o'i da su ma ba yanda za a yi karanta alkur'ani ya wuce cikin zuciyar shi za ka ji ɗan bid'a yana dukan ƙirji na haddace alkur'ani tun ban balaga bana haddace shi sai ka ce ba matsala iyakan shi makoshinka da ya kai ma zuciya da ka gane abin da kake ba daidai ba ne da hankalinka yi nazari yi tunani na abubuwan da kake ba daidai ba ne ka tuba amma annabi ya ce iyakan shi makoshi ashe wannan yana nuna mana 'yan bid'a za su karanta alkur'ani 'yan bid'a za su haddace alkur'ani 'yan bid'a za su iya karatun alkur'ani duk wani nassi da kake karantawa ka ce bid'a ba kyau su ma sun karanta duk wani nassi da kake karantawa ka ce shirka ba kyau sun karanta ko son zuciya ko duk abin da suke yi amma matsalan ka kai da su da bambancinku shine naka ya kai ma makoshi ya wuce kashin ƙirji ya kafa sansani cikin zuciyarka wannan ya sa ka iya ta dabbar sannan kuma ka iya imani da shi ka fahimci nassin kuma ka yi aiki daga banka to su babu wannan kwata-kwata za ka ja ayan su ja amma ba za ka gaba su gane ba saboda zuciyar ta riga ta kumbura ta cika makil da bida'a suna kallon wannan nassin da bakinsu ke biyawa da kallo ne irin na bid'a da fassarorin malaman bid'a ba za su taba fahimta ba ko su gane Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa Allah madaukin sarki ya ce Allahu nazzala ahsanal hadithi Allah madaukin sarki shine wanda ya saukar da labari ko ya saukar da bayani ko ya saukar da sabon abin karantawa mafi kyau ba wani abin karantawa da wani labari da wasu hukunce-hukunce wanda ya fi kyau kamar alkur'ani kitaban shi alkur'ani nan wani littafi ne da mutashabihan yake da kama da juna mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum wanda fatu da tsoka da jiyoji na waɗanda ke jin tsoron Allah idan aka karanta masa alkur'anin sai wannan alkur'anin ya kada zuciyarsu ya raurawa zuciyar hatta sai kaga tsoron Allah ya bayyana a doron fatan jikinsu duk mutumin da yake tsoron Allah aka karanta mai alkur'ani sai ga alkur'ani ya tasiri ba a gaba ba fa hatta a fatan jikin dan adam in ji alkur'ani Allah ya ce sai wannan alkur'anin ya tasiri me ke juya jikin dan adam baki daya ba zuciya ba to alkur'anin zai shiga cikin zuciyar ya tasiri ya tasiri a kwakwalwar mai zuciyar ya tasiri a kalmomin bakin shi daga gaban jikin shi har sai tasiri ya bayyana daidai da akan fatan jikin wannan dan adam din kaga qur'ani ya wuce baki ya wuce makoshi ya wuce karan karamin kirji har ya kai yi sansani a cikin zuciya sai ga ya bayyana cikin aiki da magana sun matalinu juluduhum daga nan sai fatin jikinsu sai ya natsu sai ya sanyi ya laushi wa qulubuhum ila zikirla sai ga fatin da gaban da tsokan da zuciyan da kwakwalwan da maganganun baki gaba ɗaya sun iya lausasa sun ba abin da Allah yake so duk abin da Qur'ani ya ce yi sai su yi duk abin da hadisi ya ce su yi sai su yi saboda alkur'anin yi tasiri amma ɗan bida'a ba ta yanda za a yi ya bar abin da yake yi ballantana ya aikata abin da nassin ya ce saboda nassin bai je zuciya ba kwata-kwata ina fatan mun gano wannan misalin wannan misalin kai ne a maka allura madadin alluran ya bi jijiyoyin jiki sai ya samu wani waje a jikin tsoka sai ya kume a wajen zai waraka zai warkar koko zai cutar to shi ne irin abin da ake masu an masu allura ne na alkur'ani da sunna da shiriya iya kansu wuyansu bai je inda zai yi amfanin ba sai a waye gari cutar da su yake yi ba sa amfana da shi kwata-kwata Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu wani da ce aya ta 23 cikin sotu zumar fa ima ya sulu ila qulubihim su irin waɗannan mutane alkur'ani baya kaiwa cikin zukatansu wa ma linu juluduhum sannan fatin jikinsu baya laushi gaban jikinsu baya lausasa wajen bin umarnin Allah da na annabin shi jifatun za ka same su da jafa'i na maganganu da aiki za ka ji magana yadda kasan suna cin kashi za ga ɗabi'a ɗabi'a kamar na dabbobi za ga mu'amala mu'amala kamar na mutumin da ba haihuwan shi aka yi ba haka za gansu da jafa'i mummunar jafa'i yanzuruna ilan nasu bisti ila'i suna mutane kallon reni kallon wulaƙanci kallon tozarci suna ganin su nan sun fi ku ko nan kun gaza su to wanda yake maka irin wannan tunani da irin wannan kallon kana tsammanin wani gaskiya ne za ka gaya mai ya karɓi wannan gaskiyan ya bi kai ne wa an gano wannan kai yake maka kallon kai ɓatacce ne sai kuma ka zo mai kana mai tallan abin da yake a tunanin shi bata ne ka ce karo bata ya bar shirya ƙur'anin bai kai zuciyan ba duk yadda yake karanto shirya a cikin zuciyarka gani yake hawa kake gaya mai saboda hawa ta cika zuciyar kuma zuciyar ta kumbura ba abin da zai iya shiga na shiriyar ƙur'ani allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wallahi ya ikhwa ina muku rantsuwa da Allah ya ku ‘yan uwa, ana tadabba'atu manhajus sayyid kutub. Al'imamul madakali ya ce ya bibiyi manhajin sayyid kutub, wanda ya rabbi atba'ahu wanda yake tarbiyyan jama'an shi da mabiyan shi da magoya baya da ɗalibai alasti'ila'i kullum ji suke su isassu ne sun mafi kowa kaga yaro yana tafiya inda kasan imamu malik wal kibriya da ɗan girman kai alal mujtama'atul islamiyya a cikin zamantakewa da society na musulmi gani yake haba a wannan batattun jahilai wanda ba san komi ba daga yaro yana tafiya yana nuna isa yana ganin ai daga kansa shari'a ta ƙare a haka ba ke tarbiyyarsu manhaji ne irin na sayyid kutub wani irin manhaji ne wanda cikin shi akwai shi'anci akwai khawarijanci akwai mutuzilanci akwai sufanci akwai duk abin da baka tsammani a cikin shi shi yasa kake ganin babu wani dan bid'a a duniyan nan kaf da baya cikin manhajin sayyid qutb sun gamsu da wannan manhaji 100 bisa 100 saboda idan ka dauko package na wannan manhaji na sayyid qutb sai ka dauka ɗaya daga cikin 'yan bid'an ne ma ya rubuta shi shi sa da za ka bibi littattafan shi da tsarin wa’azuzin shi sai ka ɗauka zunzurutun ɗan shi'a ne in kuma ka ɗauki wani fannin sai ka ɗauka zunzurutun bakawariji ne ko ka ɗauka sufi ne ko ka ɗauka kaza ne shi sa wannan manhaji na sayyid kutub yana ma kowane ɗan bida'a daidai an gano wannan da kyau ko allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wahum indahu kuffarun saboda wajen sayyid kudu mujtama'at societin gaba ɗayansu ma kafirai ne ba wanda yake musulmi a cikinsu ammal yahudi wa nasara wal hanadik su yahudawa da kiristoci da waɗanda suke kan addinin hindu wa gairuhum da wasunsu hum a hararun fi a ƙa'idihim a cikin aƙidin mabiya sayyid kutub waɗannan 'ya'ya ne ‘yantattu ne masu ‘yanci wa fi da'awatihim kuma a cikin da'awansu ma ila a ƙa'idihim suna kira zuwa ga duk wanda yake bin su to ya tabbatar yana daga aƙidan su bawa waya jiba alal islami an yi hame awatihim dole ne ma musulunci ya ba da tsaro da kariya game da addinin kiristanci da yahudanci da addinin 'yan hindu da addinin 'yan kaza wajibi ne ma wannan a ba su 'yanci na yin addininsu amma sauran musulmi fa za ka same su da alisti'ila wal kibaru alaihim nuna isa da nuna tunƙaho da raini ga waɗannan al'umma na musulmi ba sa ganin su da daraja ko su kalle su da martaba koya ko darajar nan da martaban nan take ba sa masu kallon mutunci sam a lokaci ɗaya kuma suna ganin yahudu da nasara suna da 'yanci na a basu daman yin addini da kariya da tsaro har ma a rika ɗaukansu a matsayin waɗanda suke kan duk wani addini shi za kake ganin a yau 'yan boko suna iya ɗaukan wannan aƙida na sayyid kotun ita ce ake ce ma 'yan brazas mun gano wannan da kyau ko za ga ba ruwansu da arna ba ruwansu sam suna mu'amala da su kuma suna kaddara su da girmama su da cewa ai su ma addini suke yi amma duk wani wanda yake kan turba irin ta annabi da sahabbai shi kuma suna nan suna mai kallon uku ahu suna mai kallon reni suna mai kallon shi ba kowa ba ne suna mai kallon cewa ma ɓatacce ne ya kama turban da ba ta shirya ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce li annahu ma ja'a wa qa'idihim da kuma tsare aqidin waɗancan kiristoci da yahudawa da yan addinin buda li annahu ma ja'a illa li himayati hazihi diyanat wai ma tunanin su wai addinin musulunci ma bai zo ba sai danye aikin ba da kariya da tsaro ga waɗannan addinai na kiristoci da yahudawa da masu addinin hindu kama fi kitabis salam kama yadda ya zo a cikin littafin sayyid kutub mai suna assalam kitabus salam al'alami kitabus salam al'alami sunan littafin kenan ma'ala ce lissayyid kutub na sayyid kutub wa ya ƙara'una hazal kalamis sahif adhan mabiyan shi suna karanta wannan magana wanda yake a sakhif lalatacciyar magana ko magana ta ɓata ya ƙara'unahu suna karantawa wayar tafi wa kitabi wa sahibihi ila illiyina indahum suna ɗaukar wannan littafi na kitabu salamul alami matsayin da babu littafin da ya kai shi har alkur'ani ma sannan shi wanda ya rubuta littafin suna ɗaukan shi yana matsayi na ƙolu-ƙolu wajen tunani da nazari kyakkyawa wanda ya zama wajibi ga dukkanin wani mai addini ya mara ma abin da suke a kai wa fihi kullul bala malam marakal ya ce kai kitabu salamul alami na sayyid kutub duk wani bala'in da kake nema a duniya akwai shi a ciki wa ayyu kitabin taqra'uhu min kutubihi fiha kullul bala kai in dai ka iya da baki jawo littafin sayyid kutub kowanne ne to akwai bala'o'i da musibobi na duniya gaba ɗaya a ciki wahiya muƙaddasa amma a wajen mabiyan shi da magoya bayan shi to littattafai ne masu tsarki tsarki irin na alkur'ani abin da suke kallo kenan wai sharikuhum wallahi arrawafid fi taqdis sayyid kutub kaga mabiya sayyid kutub suna ganin babu wanda ya kai shi ko to waɗanda suka haɗa gwiwa da shi wajen tabbatar da babu ishi to akwai 'yan shi'a 'yan shi'a sun ɗauki sayyid kutub suna ba shi daraja da kima irin daraja da kiman da suke ba ayatin lahi khomeini mun gano wannan da kyau ku to ko duk wanda ya fahimci wannan maganan zai gane irin yadda suke tarwiji na da'awan sayyid kutub me yasa suke yi suna yi ne saboda su ɗaga shi'ancinsu saboda cikin littattafan shi ya buɗe ƙofa 'yan shi'a su bakin baje su a duk inda mabiyan shi suke kuma suke kaka gida yasa duk mutumin da yake kan wannan addini da fahimta na sayyid kutub zai iya zama zunzurutun ɗan shi'a zai iya zama zunzurutun ba khawariji da duk wata aƙida mummuna zai ya kudurce ta saboda shi aƙidin shi ya ware aƙida gefe wasu abubuwa ya ɗauko shi sa waɗannan 'yan umma duk inda suke za ga kullum suna magana akan ba a samu ma yara aikin yi ba ba a samar da abubuwan da za su inganta masana'antu ba an ware ayyukan gwamnati zuwa ga wasu 'yan tsiraru ana kaza za su riga tattauna maka abin da yake maddiya ce kadai sana lokaci ɗaya suna sukan malaman sunna da kullun suke wa'azi akan abin da ya shafi tauhidi ko suke wa'azi akan abin da ya shafi aƙida ko suka tsaya suka ce sai an yi addini irin na annabi su abin da suka ɗauka addini abin da su suka gane kuma suka fahimta suka yi mai tambarin sunan addini a nazarinsu wannan shine addini to wannan shine tafarkin sayyid kutub kuma wannan shine tafarkin waɗannan 'yan brazos ɗin allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu shine sai mala yake cewa wata ƙaddisi kutubihi 'yan shiya suna tsarkake littattafan sayyid kutub wali biha sannan suna ba waɗannan littattafai matuƙan muhimmanci wa ha sannan suna fassara littattafan sayyid kutub ila lugatin shatta zuwa ga yarurruka iri-iri malam in ba ɗaya daga cikinsu ba ne ko wanda ya buɗe maɓannansu ƙofar shigowa cikin al'umman annabi ‘yan shiya za su yi wannan me yasa ba su fassara littattafan ibn taimiyya ba an gano wannan da kyau ku wannan yana tare da annabi ɗari bisa ɗari shi ko sai da kutub ya saki hannun annabi tintini cikakken ɗan bid'a ne kuma ɗan son zuciya malai ce an rawafid ya ikhwa ‘yan shi'a ya ku ‘yan uwa musulmi ya tafu na bi sayyid kutub suna ɓuya a bayan sayyid kutub domin yaɗa wannan aƙida nasu kama ya na bil khomeini kama yadda suke ɓuya bayan khomeini yana taimaka masu wajen yada ɓannansu suna cewa ai khomeini yayi yi maya ya jihadi ya waye ya waye ya kafa daular shi'anci da sunan musulunci saboda haka da wannan ne suke yaudarar mutane su ce wannan jarimi da ya wannan aiki ya kafa addini kun gane ye kaza ye kaza in sun zo sai su yaudare ka sai ka ci ah, dama shi komeni ya yi jihadi ne eh ne ya yi jihadi ne ko ko ya yi zanga-zanga sannan ko zanga-zangan fa bai shiga ba sai da gama komi ya sauka a jirgin sama kawai ya wuce gidan gwamnati mun gano wannan da kyau ku amma annabi shi ya je badar ko ba shi ya je ba shehu dan fodiyo da ya jihadi shi yake hawa doki da takobi da garkuwa da mashi da kwari da baka yana tsara da suka da harbi da kebau yi wannan aikin koko yana kwance ne a sakwato yana cewa aje a yi shi ba bai ko ɗaya ba ko dutse komeni bai taba jifan wani da shi da sunan ma ya kafa wannan aƙida na shi'anci ba yana ƙasan faransa ne yana kwance can cikin arna kun gano wannan da kyau ku sai da ta nuna aka ce mai ai yanzu an kawo da gwamnatin sha sannan ya hau jirgi kawai aka tare aka ce faɗa gidan gwamnati kai ne shugaba cin da dama shi yake tunzara jama'ar shi ke abin da yi ta amma saboda suna da surutu suna da kwazozoto sai suna ta kwazozunta cewa ai ya yi gwagwarmaya a wannan zamani ya kafa daula islamiyya 'yan boko masu kishin addini wanda ba su da ilimi na kwarai sai suna ɗaukar lallai abin da komeni ya yi to ya cancanci yabo da jinjinan ban girma to irin wannan kallon da suke ma komeni irin shi suke ma sayyid katob da ɓuya bayan ɓannan shi suna yaɗa kafircinsu ma'ala ya ce wa ya atabiru min rumuzihim wada'u lahu tsabikin barid haka ma suna ɗaukan shi sayyid kudub da komeni don su nuna maka jarintansu a cikinsu har suka samar da tsabiku Bared kan sarki na gidan waya da hotonsu da kuma sunansu kaza atun tu tuba'u bi ashirin riyalat za ga ɗan kan sarki ne ɗan kit aka amma kuma ana sai da shi da kuɗi mai yawa yadda da za ka sai wannan kan sarki da yake ɗauke da hoton kwamini ko sayid kutub ka liƙa a jikin takardar saƙonka to cikin sauri da gaugawa za a kai maka saƙonka duk inda yake saɓanin wanda in ya sai wannan kan sarkin da ba irin nasa ba an fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce misal khomeini yadda suke ma sayyid kutub haka suke ma khomeini ma mala ya ce kutubuhu hutu za'u littattafan sayyid kutub ana yada su yuza'u za'u har rawafid yan shiya ke yada su wa yastashhaduna biha kuma a wajejen karantarwarsu da wa'azozunsu za ga suna kaba hujja da su kun gane lokacin 'yan shi'a su zagzake a jami'o'i da suka yaudari al'umman musulmi ai su sayyid kudum ne suka batar da su su suka saka cikin wannan fitinan da suke ciki wannan ya share masa fage na iya fadawa cikin shi'anci ba tare da sun sani ko sun fahimta ko sun ankara da cewa kan bata ake jefa su ba yakfihim hadha lidalal sayyid kutub li'idanatihi malai ce kai ba ko da baka san sayar kudu batacce ba ne kaga 'yan shi'a da khawarij da mutazila da duk wani ɗan bid'a yana yaɗa littattafan shi yana kamfen da su wannan ya isa ya wadatar da kai cewa wannan mutumi faɓatacce ne kuma wulakantacce ne ya fihim haza wannan ma ya isa ka tabbatar da wannan mutumi ba mutumin arziki ba ne kuntum ma ta'rifuna isma'u wa hazihi adillatun ana usarridu halakum in ya zama ku taɓa jin wannan bayanin na sayyid kutub da littattafan shi da ɓannan da ya ma addinin annabi ba to ku natsu ku tara hankalin ku waje ɗaya ku saurari abin da zan koro maku na hujjoji da dalilai in ji al-imam al allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi ya ce al’ala ta'alau ana urikum ɗabi ulbarid ya ce ku zo in nuna muku kan sarkin da ake bugawa a jikin sakonni da ake aika ma duniya da hoton kan sarki da hoton sayyid kutub a ƙasashen shi'a musamman iran wa rawaho iran wanda aka waye gani ƙasan iran suna yadawa wanzuro kaifa na kutubuhu ku kalli irin yadda suke fassara littattafan sayyid kutub da yarurruka daban-daban wa kaifa yanshiruna na hafil alam ku lura da yadda suke yada waɗannan littattafai a duniya li'anna fikrahu wa fikrihim wahida saboda tunanin sayyid kutub da tunanin 'yan shi'a tunani ne ƙwaya ɗaya na hannu mutarruna li'anna na ƙolo hazal kalama fi hazar rajil mala ce lallai dole ne gare mu mu ambaci wannan maganganun da muke ambatawa game da wannan mutumi li'anna bala'ahu saboda bala'in da sayyid kutub ya kawo cikin musulunci da al'umman musulunci tabbakal alam ya gama kewaye duniya gaba ɗaya iz atba'uhu la yahsuna mabiyan shi magoya bayan shi da wanda suka tasiranta da da'awa irin nashi baka ka yi ƙididdige su walau ka tabta atis suhub da za ka rubuta jaridu dubunnan ɗaruruwa wa mi'atul maqalat ka rubuta zantuttuka dubunnan ɗaruruwa wa mi'atul kutub ka rubuta littattafai dubunnan ɗaruruwa tasdiru fihi wanda za su yi magana musamman dangane da sayyid kutub lakanar kalilatan fi nishratul islam Wala ba ɗan kaɗan kai wajen taimakon musulunci kan musiba da bala'in da wannan mutum ya yada cikin duniya ya batar da al'umman musulmi ya lalata da awon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shababul umma alladhina yumkin an yurfa Allahu bihimul islam halaku bi manhaj hadha ar-rajul wa da'u wa saru bala'an ala al-islam wal muslimina bi sababihi kayfa yusqatu anhu mare shababul umma kaga matasan musulmi alladhina yumkin wanda ake tsammanin an yarfa Allahu bihimul islam wanda da su ne Allah madaukin sarki zai daga musulunci halaku sun waye gare sun hallaka bi manhaji hadar rajul ta hanyar bin manhajin wannan mutumi wa da'u suka ɓata lokacinsu suka lalace suka susuce suka ɗaiɗaici, wasaru bala'an alal islami wal musulmina suka zama bala'i ne su irin waɗannan matasa ga musulmi da kuma musulunci bi sababihi ba don komi ba sai don sababin wannan la'anannan mutum kaifa yuskatu ta ya za a ja baki ai shiru don gane da shi da abin da ya kawo kawai don wasu sun yadda da shi musiba da bala'i ya haifar mu addini da lalacewa da ɗaiɗaicewa ga samarin musuluncin da ake sa da su ne za a amfani wajen ɗaga addini ala kulli halin bala ce di da dai take eh awsafuhum hadha sharahana ha duk wannan sufofin da muka ambata na yan qutubiyya yan umma ko yan brazas mun riga mun yi bayanin su a baya fi ma sabaka hadhihi cikin bayanin da ya gabata na waɗannan abubuwan da muke zayyanawa a yanzu ausafuhum yana daga cikin siffofinsu ya ƙara'un zaka ji alƙur'ani car car car char a bakinsu la yu jawuzu taraqihim baya wuce wannan ƙashin ƙirjin jam'u tarquwa shine jam'i ne na ƙashin kirji tarquwatu ɗaya kenan taraqi shine mai da yawa male cewa hiyal azmu baina sugratin nahari wal atiq Kashin da yake tsakanin wuya da kuma saman kirji wanda ya crossing wannan shine tarkuwa tasilul qur'ani ila hanjira fakat qur'ani yana zuwa doron makogoransu ne kadai sautun yujaljilu ila huna sauti ne na alkur'ani da yake sama da ƙasa iyakan shi makogoro lakin ma yadda fil kalbi sai dai bai shiga cikin zuciyarsu wa ma da fi dimag bai shiga cikin kwakwalansu wa ma yadkhulu fil aqal baya shiga cikin hankali kaga kokon zuciya daban mun gano wannan wannan tsokan da ke tara jini daban zuciya mai hankaltan abu kuma daban kwakwalwa wannan curarren tunkuzan shi daban hankali kuma daban ko ma mahaukaci yana da wannan curarriyan tunkuzan ai amma hankalin ya rasa wawa ma yana da zuciya domin tana tara jini tana kada shi ko'ina amma hankaltan babu ne shi kwata-kwata to alkur'anin bai zuwa daban hankalin da ke cikin zuciya sannan kuma bai hawa cikin hankalin kwakwalwa sai haka waye gari ba sa iya amfana da abin da yake na alkur'ani sam sautun yujaljilu ila huna sai dai sauti ne kawai daga nan zuwa na yake zuwa kawai daga makogoro zuwa kasan makogoro lakin ma ya rukulu kalbi bai shiga cikin zuciya wa ma ya dimag bai shiga cikin kwakwalwa wa ma ya rukulu akal ballantana ya kai sansanin da hankali ya kafa daba la yudabbiru fi kalamin la ba sa tadabburin maganan Allah wala shay'un kai duk wa'azi da nasiha da faɗakarwa da za ka yi masu wannan bai tasiri ya ƙar'un alƙur'an za ka same suna karanta Al-ƙur'ani fi wasfin akhar sahih wajen ƙira'a ka ji su car-car-car gunun ban sha'awa ya sabunahu lahum tsammanin abin da alƙur'ani yake magana suna tsammanin wannan hujjinsu ne wa huwa alaihim saboda wauta ba san cewa wannan abin da suke tabajjish da shi kuma a kansu yake ba za sun ja aya tsab sai su ɗauka ayan goyon bayan abin da suke yi ne ayan take yi alhali kuma ayar tana aiki ne a kansu ha'ula'i wallahi nil'ana ya atuna bi akawalil ulama irin waɗannan malam madakal ya ce za ga sun zo da maganganun malamai a kasar ne suna hikaitowa ne tsammaninsu wai maganganun na goyon bayansu ne wahiya alaihim alhali ko magana a kansa take ya tuna bi nususin min alkur'ani wa sunna za ga sun ɗibo nassoshin alkur'ani da sunna wahiya alaihim alhali kuma nasoshin ma a kansa take magana me yasa saboda ba su da hankali da nazari domin alkur'anin bai sauka cikin zuciya ballantana kwakwalwa ta an shi ishara na shirya mahala ya ce wa ya zunnuna halahum so suna tsammanin wai ma soshin mara masu baya suke yi nafsu kamar dai mayanin baya ne alhali soshin ba da su suke yi suna ce masu batattu suna ce masu lalatattu suna ce masu tozartattu sai su dauka da wasu ake ba da su ake yi ba sai su dauko malami yayi bayani bai ma san da su ba a duniya gaba ɗaya. su kansu ma yake yi sai tsago ce kun gani ma ko ai da mu ma ake yi ai ya kamata ma ku ji ina ta mun gano wannan da kyau ɗabi'unsu ne da ayyukansu tsaf yanzu wautan da waɗannan 'yan son zuciya masu ƙananan shekaru da wauta suke yi akwai maganganun da bai kamata su sa ba an gano wani da ke ku kuma da sun san madakali zai wannan magana ha a zuwa karanta wannan wautan za su yi don san da madakali ya rubuta wannan mafiyancinsu kuwa haihuwarsu ma ba a yi ba kuma za ka yi mamakin wannan abin sai ka ci ha to wai malamin nan wai a garuruwanku ya rayu a garuruwanku ya zamani bai ma san da ku ba bai ma san haife ku ba amma ita gaskiya magana ce kwaya ɗaya yadda duk wanda yake a duniya za ga yana tare da ita Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ce kala <clears throat> kuntu bishami wa biha sudayy ajlan abu umama mai ba mu labari yace na kasance ina garin sham a lokacin sudayyibun ajlan wanda ya shahara da abu umama shi ma yana sham ne sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kana li sadiqan mai ba da labari ya ce abu umama kuma abokina ne haza abu ghalib sunan mai ba mu labari abu ghalib min albasara Iraki, ɗan basara ne amma haifaffen iraki wa sadibun ajlan haza huwa abu umama shi sade ɗan ajlan shine abu umama ya ishi bisham yana zaune a ƙasan sham ne wa wafaka wusul abi ghalib ko a hazil fitina sai aka yi dace fitinan khawarij ta taso lokacin shi abu ghalib ya iso ƙasan sham wafaka hazil hadisa sai ki cibir wannan abin da yake faruwa ya faru anna unasan kharaju bi an samu wasu mutane da sunan addini sun bayyana tawaye a ƙasan sham wa qutilu warimu fi biirin aka bi sa karkashe su aka zuba su a rijiya wa huwa yamshi ma abi umama sai taho tare da abu umama wa huwa ƙulu hazal kalam yana faɗin maganganun da muka faɗi a baya a kansu Yar bihi haula yana jimami ga waɗannan bal butuhum sai dai jimami ne na Allah wadare da tar da aikinsu domin yana ce masa sharru katla yana cewa kilabu a halin nar ya faɗi siffofinsu ya ce ji suna karatun alkur'ani amma alkur'anin baya sauka zuciyarsu iyakansu makoshinsu bai masa amfani a zuciya da hankulansu ba ƙala faji a biru'usul haruriya sai aka zo da kawunan jagororin waɗannan hawarijawa fa'ulƙiyar bidduraj sai aka zuba su a wata rijiya da ke kan hanya domin duraj hanya ce ya anil be'ir ana nufin rijiya wa ka annaha ba. mai yiwa rijiyan tana kusa da hanyar ne wallahu alam mina duraj wa huwa tarek a duraj shine hanya lakin ka annal bi'ir ala tariqil masjid mai yiwa wannan rijiya tana kan hanyar masallaci ne hatta ya kono ibratan linnasi an zo da kawunan an zuba a cikin wannan rijiya ne ta hanyar da mutane suke biyowa su zo masallaci don ya zime masu izina kun gano wannan da kyau ku akwai abin da ake yi don ya zame ma wanda bai san addini bai zama wawa sai a mai aiki a aikace da wannan ne a musulunci aka ce idan mutum yi aiki yi ridda koyi wani abin da ake Allah wadare da shi har musulunci aka yanke mai hukuncin kisa to zuwa ake a bankare shi sai a kafe shi a hanyar da mutane suke wucewa sai ta ganin shi har sai ya bushe a haka dan duk wanda ya wuce zai tambaye me wannan yayi sai a ce rudda yayi la ilaha illallah kun gano wannan to a lokacin zai shiga tetayin shi in kuma za a jefe mutum sai an tara mutane don kowa ya ba da labarin abin da ya faru don gani ga wane ya isa wane tsoron Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin faja abu umama fasalla raka'atai ne abu galib ya ce abu umama sai ya zo ya sallan nafila raka'a biyu sun mata wajja nahawar ru'us sai ya tafi inda kawunan waɗannan jawa yake wa ƙala sai kala sai ce faƙultu la'atba annahu abu gala ya ce ni ko zan biye shi hatta asma'u ma ya ƙol in sawari mai zai faɗi ƙala fata bi ituhu sai na bi shi hatta wa ƙafa alaihim fabaka na ga abu umama ya tsaya a kan wannan rijiya ga kawuna sun cika rijiyan ya fashe da kuka sun maƙala sannan abu umama ya ce subhanallah ma sana iblisu bi ahli umma wai wani irin makirci ne iblis yake son ya wannan al'umma eh qala abu galib yace sun maƙala daga nan sai abu umama yace kilabu halin nar waɗannan karnukan wuta ne kilabu halin nar kilabun nar kilabun nar karnukan wuta su uku sun maƙala sannan sai abu umama yace sharru katala qutilu ta ta zillis sama waɗannan su ne mafiya sharrin waɗanda aka kashe wanda sama ta rumfa khairu katla allazi kataluhum mafi alherin kasassu ko fa su ne waɗanda waɗannan mutanen suka kashe in dai ba kawariji ya kashe ka Allah ya taimake ka kawai abin da za ka yi sa'a shine zama kana da ƙida mai kyau amma muddin ya zama baka da aqida mai kyau ko to ka shiga matsala ya kashe banza banza ya kashe banza kun gano wannan da kyau ku amma ka da aqida mai kyau dan ya kashe ka to sai me ba ma Allah ya taimake ka bane ko barin ka yi zazzabin cizon sauri zai kashe ka Allahu akbar hazihi shahada wannan shaida ce min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabi kaifa ya ƙar'un alƙur'an jin da mutanen sa kanta alƙur'ani wa ya salluna kuma suna sallah wa ya sumuna suna azumi wa sahaba ya haƙaruna salatahum ila salatihim sahabi da ya koyi sallah daga annabi in ya ga sallansu zai ga kama ma bai iya ba wa haza haluhu wannan shine halin khawarij hadhihi sifat wannan shine siffofinsu tuzkaru li bayanin jahalihim ana ambato ne don aya mutane bayanin jahilcinsu wa ghalazu qulubihim da yadda zuciyarsu take cike da nunkufurci da Allah yanzu wanda annabi ya koya mai ibada kana cewa bai iya ba kai ne ka iya an gane wannan ana bayyana me tsantsan jahilcinsu kawo misali mutumin da yake zaune ne yanzu bai taɓa rike ko da mukamin ciyaman na ajinsu ba sai rika kokarin nuna ma gwamna ko shugaban kasa ba haka ya kamata ya mulki ba haga wannan alama ne daga cikin alamun mai jahilci su waɗannan sabon annabi ne ya koya masa sallah suka gani da idansu suka ji da kunnunsu amma waɗannan suna ganin ma ba su iya ba su ne suka fi kowa iyawa sun bi kowa fahimta ya ce wannan alaman jahilci ne haza zammun lahum wannan zargin su ne laysa min babil muwazanat ba gwa masu ake da hada su da wa ba da sahabbai sa da wannan ɗabi'a su ma a zamanin za su kwatanta ai mun mafuwa ne mun mafi suwa ne sun kasa fahimtar jahilci ke kai su zuwa ga wannan haza zammun lahum wannan zargi ne gare su wasu ko eh wasafahum wanda aka siffanta su bi annahum gulatu su gullati ne masu zurfafawa ne masu wuce gona da iri ne Walgulu da wuce gona da iri haza a halakahum wannan shi halakar da su kuma suna cewa su addini suke yi fama yaslikuna tariqal ulama ar-rasikhin basu ba hanyar malamai wanda suke ar-rasikhuna fil ilmi ba fin nazar ila nususul qur'an was sunnah wajen lura da sunnasoshin alkur'ani da sunna wa jam'i kitabi wa sunna da kuma tattaro nasoshin alkur'ani da sunna lil na ha wa tawfiqi bainaha nasoshin su tattaro su sai su mawafaka su haɗa su ai taufiƙ ai bayyana yadda su ba sa wannan falle ɗaya na nasi za su ɗauka kawai su haye shi su ta gudu sai ya kai su wuta sai su goma ci to ai nasi suka bi E Allah ne ya faɗa sai ka ce ina ya faɗa makareci gano wannan da kyau a ina ya faɗa lakin ahlus sunna sabituna rasikhun su ahlus sunna gogaggu a addini da ilimi yanzuruna nususul wa'adi wa nususul wa'id suna ɗauko nasoshin da aka yi bayanin aljanna da nasoshin da aka yi bayanin wuta a ƙadiyya ɗaya ku gano wannan da kyau ku za mu zuwa katu na gaba za ku ci akwai laifi ɗaya da aka yi bayanin wuta kuma wannan laifin kuma ka ce aljanna misali sai su ɗauko yanzu akwai hadisin da annabi ce izalta kal muslimani bi sayfihi hima fal qatilu wal makatulu finna da kuma nassin da Allah ya ce wa in ta'ifatani minal na katatalu fa aslihu ba yanzu da sun haɗa nassin wuri ɗaya. sai su gane sahabban annabi ba kafirai ba ne to da Allah ce musu muminai amma za su ɗauki wannan kawai sai ba sun yaƙi ba kuma annabi ya faɗa ya inganta arna ne kawai kun gano wannan da kyau ku sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufur mu musulmi ne sun yaƙe mu haka sun zama wa sun zama kafirai abinda ba suke yake yanzu aka ce wannan ba hadisi bane yanzu jahili ya ji suna karanta kalamu khairul bariya zai bi ko ba zai ba amma haka nasoshin suke sun jira ma tukuna sun goge sun san ilimi sun san addini sun sani jama mun fahimci wannan da kyau ko duk irin wannan wautar za ka same su haka suke da za je su samu wani kasar da wani malami ya yi sai su ɗauko su yanko nan su yanko iyakan inda suke so ina saurin kaso son da ya a baya ina wanda ya a gaba tukuna ma da su ma yake tukuna jama mun gano wannan da kyau ku ya fa tara wasu mutane ne da ya shekara talatin yana tarbiyyansu yana ca da ku nike yi sai wani jahili ba kawar da sai da kawai da shi yake sanda yake wannan magana shi wannan ko tsarki bai iya ba ba shi abin da malai ce za su ɗauko Kur'ani, za zo da maganganun malamai za zo da kaza sai su ɗauka wai hujjinsu ne ba san ko hujja ce a kansu ba allah maɗaukin sarki ya kiyaye malai ce wani sosul iman wani sosul kufur wani nifaq su zo da nasoshin imani da nasoshin kafirci da munafinci wa jama'oha wa arafu maqasid ash-shar'i minha da za su hada suna da ilimin hadawan za su gane manufan shari'a akan waɗannan abubuwa wasu tambaƙo minha a al islamiyya ta sahiha ta haka za su iya fitar da hukunce hukuncen musulunci na hakika ko kana da ilimi da ya fi duniyan nan in ba ka da ilimin makasu da sharia to kana da matsala kawai Ka kaga da san wannan ka da ilimin makasit ka da shi wala da iliminka ka kana da matsala kuma ba abin da za ka yi sai ɓanna saboda baka san me yasa Allah madaukin sarki ya ce kaza ayi ko ya ce kaza kar a yi ba baka san makasudin shari'a kan wannan ba kawai ka kalla abun ne daga sama shi yasa mala albani ce duk wanda bai da irin wannan ilimin to kamar mahaukaci ne da aka yi ma trainer din soja ga bindiga ya shigo kasuwa yara na tsokanin shi to Allah kaɗai san adadin wanda za su tafi lahira to misalin wannan misalin malami ne da ya koshi da alkur'ani da hadisi amma bai da ilimin usul ya shigo cikin kasuwa shine cikin garin mutane jahile na tambaya shine jahile na tsokanin shi in ya juyo da wannan ilimin nashi ita ce bindiga haka zai ta ban ta kawai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum